sharaji rashin adalci da haraji ya karo yaji biya shi ko kai ya maka da kilo ce maka ne ranka eh, sha maka allau yoyo din k'a kace zuwa safiya mata kwana uku kara Kwana uku a ƙara. Sai kuma an biya kuɗin gado. Gado? Eh. Eh. an bar kuɗin haraji. An haraji. Gadon ƙasa. Gadon Gadon Yalla bai bayan wannan muka. Nan garin ku ne? Eh? Nan garin ku ne? Yalla bai wancan ma da nake biya fa dan faje mamu mutum mai ɗaki ya isa ke biya. In ba na haka ba wallahi ba zan biya ba. Ah. Eh. Yalla bai. Yanzu dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi bayan irin abubuwan da aka bayan kuka zo kuka tarke mu eh. muna ji ma mun mutuwar bawan Allah nan matar eh. bawan Allah na. Eh. yanzu ku zo ku ƙara tarke mu a hanya zai raka mu za mu tafi gida wallahi zai sai an kun koma na gado na gado na gado na gado kai kai na me Za ku dawo kace ko? hai hai ranka ya dade sun biya ranka ya dade ranka ya dade Allah ya baka nasara Allah baka yawan rai ai sun biya sun biya kwarai ko sun biya to sun biya ran ne ba su biya ba sun biya ai an aga musu Allah sarki eh, Allah sarki wa alaikum salam ya rija ya shiga da na kudin ka sanki madalla maza Eh. buga buga buga kai ka ba a hankali kai ka daddaga ta a hankali kai kai a hankali za ka daddaga bakwai takwas tara ke rede. A wallahi. A ce ban ko da Ka kara Allah Wallahi ka ji ba jika. goma kai wallahi kenan. ne. ina kudin ina kudi ruwan sama ne ke ruwan sama ne ke haka kike ne mana haka magana yake ina kudi eh babu kenan ba wani fari da zaki mana ki ɗebi ruwa wannan ruwan da kike gani na kuɗi ne ruwan sama ne eh haka kike mana da hannu kine mana sigina menene ba kuɗi haka batulin anan kefa karkon yama ya ruwan zaki iba to ya ka to kudi babu to ya ka kefa wannan abin naku ai ba mutunci kowa ba kuɗi ba kuɗi in ta lalace za ku bi gyara ne haka ake rayuwa yawon ya gajiya lafiya lau layi ake yi me kika ce layi ake yi ke baratu kowa miki laifi ke baki san cewa yanzu a garin nan kowa zai ɗebi ruwa ba ko na tuwo ne ko na tallan ko a tallan miya zaki zuba sai an biya kuɗi yake biya kwarai kuwa Allah baka nasa baki da labari Allah baka yawan rai eh. Allah ya ja kwanan ka ya ja kwana na eh. wannan din ai da kake gani shine bangare na ce Ahaba. Kwarai ko. Ai ka dade ai. Ai da ka nemi ba ka nemi shamaki ka rasa. Eh in ka le karaman nan. suna ciki shi da bara'atu suna waka soyayya zaki ba yi zaki ba in sha maka Allah to ko ita fi shi za ta jijjiga wallahi ko ita fi ka eh. wallahi sai ta biya wallahi take da zaki dade ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba ba ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba wallahi ba ta buga ba in ta buga ranka ya dade wannan yarinya duk yadda muke da ita ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba zan jijjiga ba wallahi ba za ta jijjiga ba dauki take biya ga wanda zai biya ni eh ga wanda zai biya ni to kai kina ji na za ka biya tito hidi idan ana sallah ba a magana ko idan kai sallah ta lalace kin gane yawwa idan ana sallah ba a magana ko ihim kace sallah ta lalace ki je gida ki karbo kuɗin ki ka ba mai kakki damu je gida e kakki damu eh eh kan kan kake mun kudi